An fi saninsa da lakanin Baba Nosif sunansa na gaske shine Sunday Sambo Ganiyu Ali, mawaƙin rap ne yana rubutawa kuma yana shiryawa. An haife shi a Zandar. Baba Nosif ya soma sana'arsa a shekarar 2013 kuma yana da alfam ɗaya tare da tsohuwar ƙungiyarsa da kuma wani jerin waƙoƙi 22 da ya buga shi kaɗai. An album avec mon Na yi album ɗaya tare da rukunina. Na yi mixtape ɗaya ni kaɗai kuma ina kan shirin wani album mai nau'in ƙasa da ƙasa da zai fito a shekara 2023. uku insha Allah komi na tafiya daidai akwai wani kirari na wanda nake cewa kamar kowa shi ko album din da zai fito sunansa kamar kowa sanar da cewa yana da masu bibiyarsa sosai baba nusuf ya zama tamkar abin koyi ga mawaka matasa na zandar waɗanda yake aiki da su tukuru abin da janyo masa farin jini ga matasan mawaka da ke ɗaukar sa tamkar inshi na wakar zamani a zandar baba ele baba shine ginshiƙin kiɗe-kiɗe na zamani a zandar idan babu baba to gaskiya babu kiɗa a zandar wannan zan faɗe shi babban murya yawancin masu kiɗe-kiɗe a zandar sai sun biyo ta hanyar baba babbancin waƙoƙinsa baba eh, yana waƙoƙinsa da hausa yana waƙa da zamanci da harsunanmu na gida yana da eh, saloli da yake ya fito daga iyalin malaman addinin islama baba kullum yana kokarin shirewa wasu maganganu da mambobin iyalinsa ke yi masa yayin da suke kokarin juya hankalinsa ya bar harakar waka kalubalen farko shine babana baya son ina yin waka ina fama da wannan kalubalen yau shekara goma kun gani daga baya ya yi zaton zan bari sai kuma bayan lise sai ya zan sana'ata domin ciwo kansa sai na ce mishi fannin aikin fuza'a nike saboda wani gurin shine yau ina cikin masu wa gwamnati nunin abin da bai yi na kwarai ba kenan ina da gurin siyasa ina tunanin da mafitar matasa shine halarta ga kulawar jagorancin kasar nan a yau waƙoƙinsa da kalamansa na ci gaba da yin tasiri ga masu ƙaunar waƙoƙi na birni da rap waɗanda kuma ke fatan ganin ya ci gaba har zuwa ƙasashen ƙetare